Na so na ji an ce za a yi ofishin ministan da ke kula da matsalolin masu fama da na ƙasa don dafawa sabon shugaban ƙasa da gwamnatinsa wajen ci gaba mai ɗorewa tare da ɗaukar nauyi da buƙatocin jama'a da ke fama da na ƙasa. Shin a yau kuna da wasu buƙatu na musamman da kuke jira daga gwamnati? A jajibirin zaɓen zagaye na biyu mun yada manufofinmu ta hanyar 'yan takara biyu inda muka bayyana bukatocin jama'a da ke fama da nakasa. A cikin abubuwan da muka bukata akwai magana sake bude gidauniyar dafawa jama'a da ke fama da nakasa. Abu ne da muka nema tun a shekarar 1999 kuma sai aka dakatar da gidauniyar. Muna fatan ƙara hubasa shigar jama'a da ke fama da nakasa a fagen siyasa. Nijar tana da wata dokar kaso halartar mata a cikin siyasa da rarraba madafan iko. Haka muke so a shigar da waɗannan bukatoci ga nakasassu da yawan nakasassu ne suke fama da barace-barace sai dai masu nakasa da suka tsufa ba a dafa musu ba su ma iya tafiya wajen barace barace kamar yadda kuka sani a yau a cikin dokar kasashen duniya suna kokarin tabbatar da zamantakewa mai dorewa ta gari sai dai jama'a da ke fama da nakasa ko oho don haka ne muke fatan gwamnati Nijar ta samar da wata hanya na kula da nakasassu wannan bukata ne da muka bayyana a cikin jerin tarin bukatocinmu wanda mafi a'ala shine a samu rayuwa mai inganci tare da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed da karɓa bukatocin jama'a da ke fama da nakasa. pour transmettre de vive voix les préoccupations des personnes handicapées. To kuna sa ran da wa'annan bukatun naku za samu biyan bukata? Je suis partagé. Ina iya cewa muna cikin kila wakala. Muna da kyakkyawan zato a sanin cewa shugaba Bazoum Mohamed zai ci gaba da ayyuka ne inda Isuf Muhammadu ya tsaya. Muna da kyakkyawan tsammani saboda da yawan hukumomi an wayar da kawunan su. Sannan kuma abin da ya sa muke cikin kila wakala da muka yi nazari dokar kasafin kuɗi ta shekara 2021 mun ga abubuwan da aka keɓe wa nakasassu gaskiya mu abun ya yi matukar ba mu tsoro.